من كلام الموتى أليس كذلك؟ وهو كذلك؟ babin da ke bayanin abinda Allah ya girmama manzansa sallallahu alaihi wasallama min kalamil mauta ma'ana matattu matacce ya magana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin karamomin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ai kun ga duk wata karama da za a faɗa sai an yi ta faɗa kala kala akhbarana haddasana har a kawo sanadi sannan a faɗa <clears throat> don ba da'awa ba da'awa ba ce gaskiya ce hakika ce to shi <clears throat> don an ce al-isnadu <coughs> min ad-din laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a wa qad qalu ba a fada ba an faffada an faffada قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا كربان كوتا أما بايا كربان صدقة ينا تشين كوتا أما بايا تشين صدقة saboda manzo Allah ce manzon Allah su iyalan manzon Allah shi da iyalansa duk ba sa cin sadaka fa ahadat lahu imra'atun min yahud khaybar shatan masliya sai wata ba yahudiya cikin yahudawan khaybar ta kawo manzo Allah kyautan akuya gasasshiya an gasa ta ce gashi ya manzo Allah kyauta ba sadaka ba Fatana fatanawala minha sai manzo Allah ya karba wata nawala bishiru bin albara manzo Allah ya ci ya tauna ya ci sahabin manzo Allah kuma bishiru bin albara shi ma ya ci sun marfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dahu bayan manzo Allah ya ci sai daga hannunsa Ma'ana yana da wani bayani kenan akwai wani bayani kenan sun maƙala sa'an nan sai manzon Allah ya faɗa mahallu shahid kenan inna hazihi tukhbiruni annaha masmuma wannan karfatar wannan akuyar tana faɗa min cewa an sa guba a cikinta famata bishiru ibn al-bara'i fa arsala ilaiha an sallallahu alaihi wasallama ayan sai ya mutu wata riwaya ba shi su bi bane suna da yawa <coughs> da manzo Allah ya daga hannunsa ya kwaya da hannunsa sai manzo Allah ce sammullaha wa kulu kulu bismillah wa kulu ku ce bismillah sai ku ci sai suka ce bismillah suka ci ba abin da ya same su to wannan da shi da ya mutu sai malamai suka ce to me yasa sai aka ce ko da aka ce bismillah shi ya manta bai fada ba ko ko Allah ya rubuta mishi shahada an fahimta fa arsala ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce manzo Allah ce aje a kirawo ta sai manzo Allah ce ma hamalaki alama sana'ati da tazo shi ce me yasa kika yi haka me yasa kika yi wannan abin da kika yi faqalat sai ta ce in kunta nabiyan lam yadurraka shay'un in har annabi ne kai ko manzo ne kai ba abin da zai cutar da kai wa in kunta malikan aratun nasa minka sai na huta shi mutane daga fitinan kashin rinka faqala fi maradihi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu har bayan shekara uku wannan gubar tana ciki tana tare da shi sai manzo Allah ce ma ziltu ajidu fi min al-aklati allati akaltu bi khaybara min al-aklati aw min al-ukla min al-aklati allati akaltu bi khaybara yace har yanzu ina jin wannan abin da na ci daga khaybara din nan fa hadha awanun qita'i abhuri yanzu ne lokacin da al-abhur jijiya ce da take haɗe da zuciya in tsatsin ke rayuwa ta gama ta tafi eh, ta gama kenan yace yanzu ne lokacin ajali na ya kai kenan sallallahu alaihi wa sallama to malamai suka yi maganganu da yawa haka suka ce manzo Allah Allah ya mishi baiwa da yawa sannan kuma Allah ya rubuta mishi shahada wannan abin da ya faru shahada akai to me yasa in tunda da ya riga ya ci to me kuma aka tambaya kaga ce an tambaya ne a ji me yake faruwa a ciki sai suka ce ai duk da cewa an sa guba sai da Allah ya dakatar da aikin guban obam yake yin aiki shekara uku <coughs> gubar take aiki shekara uku sai da ajali ya zo sai aikin ta ya zo saboda manzon Allah ya samu shahada ga manzanci ga annabci ga kaza ga kaza ga kaza ga shahada an fahimta ai an ji abin da manzon Allah shi yasa suka ce afuwun aniz zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man afuwun aniz zallati manzon Allah mai yawan afu'a ne dangane da abubuwan da aka yi har ya zama ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man sallallahu wa sallama hmm. Hmm. قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر صمت شاة مصلية ثم أهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم jabir yana bada labari wata ba yahudiya ita ta sa guba a cikin akuya ta gasa ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأخذ النبي صلى الله sai manzo Allah ya ɗauko karfata a cikin wannan dabban fa min ha sai ya ci wa rahatu min ashabi ma'ahu to waɗanda suke tare da shi cikin sahabbai kowa sai ya ɗauka ya ci Sun maƙala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sa'annan sai dabbar karfatan ta faɗa manzon Allah akwai guba a ciki sai manzo Allah ce irfa'u aydiyakum ya ce kowa ya daga hannun shi ko rabu da abinci kowa ya cire hannun shi wa arsala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-yahudiyya sai manzo Allah ya aika wurin ba yahudiya din fada'aha aka kirata ya kirata fa qala laha sai ya ce mata asamamti hadhihi shat sa guba a cikin wannan akuyar fa qalat na'am tace e, eh. wa man akhbaraka wa ya sanar da kai wa ya baka labari فقال النبي صلى الله ni وسلم أخبرتني هذه في يدي للذراع wannan abin wannan shi ya bani labari karfatan da ke hannunsa yace ga abin ya bani labari wannan mai kenan za a fada wanda ke kalamul mauta abu ya mutu yana da bambanci kan bayan ya mutu an gasa an dafa an gasa ya zama nama ya zama balangu ya zama tsire kuma ya yi magana akhbaratni hazihi fi yadi lizira'i fa qalat na'am sai ta ce eh qala fa ma za aradti ila zalika me yasa kika yi haka me manufarki da haka fa qalat sai qultu sai nace in kana nabiyyan lam yadurruhu in annabi ne abinda aka yi ba zai cutar da shi ba wa in lam yakun nabiyyan istarahana minhu in ba annabi bane mun huta da shi ya tun da yazo ai mun shiga yahuda sun shiga matsaloli da yawa fa'afa anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yu'aqibha mhm. bahaushe ya yi gaskiya ya yi hakuri sai ma'aiki mhm. wata wufiya ba'adu ashabi allazina akalu min ash-shati wa'ansu cikin sahabban da suka ci wa'ansu suka rasu واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشهد sai manzo Allah ya kahu akan kahil shine tsakanin kafadun mutum biyu bayansa in ka raba bayan mutum guda uku ɗaya bisa uku na sama shi nan ne kahil sai manzo Allah ya yi kahu a wajen hajamahu abu hindin maula bani bayada Bilkarni wa shafra wanda ya masa kahon kenan da kaho yi da wuka وهو من بني ثمامة وهم حي من الأنصار بل أنصارين قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر da فتو خيبر fatu لرسول الله صلى الله عليه وسلم wasallam فيها fiha aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akuya akwai guba a ciki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijma'uli ijma'uli man kana hahuna min al-yahud yace duk ba yahudan da kenan ku tattaro min su ku kawo min su in tambaye su in ji fa jumi'u lahu sai aka tattara su aka kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace musu inni sa'ilukum an shay'in fa hal antum sadiqiyya anhu zan tambaye ku wani abu za ku yi min gaskiya za ku faɗa min gaskiya ko halinku za ku yi da aka sani an san ku da ƙarya qalu na'am ya rasulullah ya abul qasim suka ce ya abul qasim haka ne za mu faɗa ma gaskiya ba za mu faɗi ƙarya ba faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farko abinda manzo Allah ya tambaye su yace wane ne ubanku man abukum wane ne ubanku qalu abuna Fulanu suka ce ai wane shine ubanmu fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kazabtum shi manzo Allah ce ƙarya kuke bal abukum Fulanu ai ubanku shine wane an gama da wannan sun yi ƙarya kenan ko Kalu sadakta wa barirta suka ce kai gaskiya kuma kai mana kafa da gaskiya fa qala lahum sai manzon Allah ya sake faɗa musu hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altukum anhu za ku min gaskiya na tambaye ku wani abin fa qalu na'am sai suka ce eh wa in kazabnaka arafta kazibana kama arafta fi abina in mun karya ma za ka sani da da muka yi aika sani fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faman ahlun nar to su wane ne yan wuta fa qalu nakunu fiha yasiran faƙalu sai suka ce nakunu fiha yasiran za a same mu yahuda ɗan a ciki thumma takhlufuna fiha sa'annan ku za ku biyo bayan mu ciki fiha فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسؤوا فيها ku kara ku dulmiya a cikin kamar gaje mutum tafi can ku je wallahi la nakhlufukum fiha abadan haka manzo Allah ya faɗa musu thumma qala lahu hal antum sadiqiyya an shay'in sa'altukum anhu za ku faɗa min gaskiya na tambaye ku qalu na'am qala hal ja'altum fi hadhihi shatu summan yace wannan naman da aka kawo an sa akwai guba da aka sa a ciki qalu na'am suka ce eh Kala fama qala ma hamalakum ala zalika to me yasa kuka yi haka qalu sai suka ce aradna in kunta kaziban an nastariha minka abinda yasa muka yi in makaryaci ne kai sai mu huta da kai mana in ka ci sai ka mutu kenan wa in kunta nabiyyan lam yadurraka in kuma annabi ne da gaske kai ba abin da zai cutar da kai to wanne ne kenan ya faru bai cutar da shi ba mana sun tabbatar da annabi ne kun ga yadda manzon Allah ya mu'amala yake mu'amala da Yahudawa duk wanda Allah ya hada shi da Yahudawa ya samu aiki shi yasa annabi Musa ya sha wahala fa ai kun ga fara isar da sakon annabi Musa daban na annabi Isa daban annabi Musa cewa ya kaumi lima ni wa ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum da me aka faɗi wannan kenan da fushi da faɗa lima tuzunani wa kad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum annabi isa kuma fa ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddikan lima haka bane ba to annabi musa haka ya tafama da su yace inna allaha ya'murukum an tazbahu baqaratan allah yace inna بالتوكيد الله يأمركم يأمركم با يستشيركم مفا با ينا باكو شاورا با يأمر بالأمر qalu shi suka ce atattakhiduna huzwa shakiyanci ka yi mana dalili sun ce a'udhu billahi an akuna min aljahili na. aljahilina طيب قالوا yi لنا ربك يبين لنا ادعوا لنا ربك har zuwa karshe suka zo suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan kada ka bata lokaci ka sai ka nuna muna Allah kiri fili gashi muna ba yahude kenan in za ka yi mu'amala da yahude sai ka ga abin da ya fi haka shi yasa haka manzo haka annabi musa yake ya ta fama ya ta fama sai da ya hada kan bakin isra'ila baki ɗaya ya je zai gana da ubangiji ya dawo yana dawowa sai ya ga aiki ya koma sabo ya yi hankalin shi ya tashi har ya jefar da allunan da ke hannun shi ya ce yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si ba haka bane ba inni khashitu an farraqta bayna bani isra'il wa lam tarqub qawli karshe zai ce ba wani abu ne yasa na iya na yi musu wannan ba a'a wa kazalika sawwalat li nafsi abinda raina ya ziriya min ne kawai nayi na rusa duk aiki ma'ana an rusa duk sabon aikin da annabi Musa yake duk aikin da annabi Musa ya an rusa yanzu a fara tattaro kuma bani Isra'ila shi yasa annabi Musa ya sha wahala da Yahudawa da bani Isra'ila to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu rayuwa guda biyu Makka Qurayshawa ne mushrikai ne ba nifaka ba sa tsoron komai i i a a a zamu yi za yi ba ma yi ba ma yi suna da karfi eh babu nifaka tunda aka yi hijira aka dawo Madina to shi nan. wannan bai hude ya faɗi kaza wannan yayi kaza wannan ya je kulla kaza shine gazuwat bani quraiza bani qainuka bani nadir komai ba shakiyancin da yahuda ba su iya daga masallacin manzo Allah zuwa inda aka yi wata waqi'a babu nisa wata mata musulma ta je wajen goldsmith tana zaune da hijabinta sai wani bai yahuda ya je ta bayanta sai kama kasan hijabi ya kulla da sama ba sani ba tana tashi sai me sai me tana tashi shi al'auran ta ya bude sai ta ce wa muhammada tana kiran manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama sai wani musulmi ya zo sai kashe wannan bai sai wani bai ya zo ya kashe wancan musulmi to shi labari ya kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adalci yake shi ya ce to aje a tattauna yadda za a yi zancen diyya sai manzon Allah ya je wajen su aka zauna dama ana hade waje ɗaya ne kusa da kusa za a yi zancen diyya shi suka ce madalla ba mu taba samun dama ba kamar yau gashi nan ya zo gidanmu unguwanmu gidanmu waye zai hau sama ya sauko da babban dutse a kan shi muhuta manzu Allah na zaune wani ya ce zai sai manzu Allah ya aika mala'ika jibrilu a ce mishi ya tashi ya je cikin maje ya shiga gida ya je ya tafi sai manzu Allah ya tashi kaman zai zagaya haka su abokar suna zaune sai kama hanya ya tafi suka jira suka jira suka ga manzo Allah sai suka tafi to da suka tafi sai suka ji sirrin maganar duk baki daya to shine manzo Allah ce wallahi la nuna fi madinatina abadan to shine aka shirya gazwatuwa bani quraiza ko bani kainuka bani quraiza aka je aka yake su to haka suka yi ta yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذلة حكا سكي تشريا ومن الله صلى الله عليه وسلم ينا معاملة رسول حكمة ده حكوري don hikima kadai ba za ta isa yahudawa ba hakuri kadai ba zai isa ba sai hikima da hakuri karshe an ci nasara ko ba ci nasara ba an ci nasara shi yasa duk sa'an da za ka yi mu'amala da yahuda ko ba yahudi ka samu aiki ka samu aiki ba abin da suka tsana su ji an ce ashhadu anna muhammadan rasulullah shi ke nan an sako musu hankalinsu ya tashi kuma har yanzu sun kasa cimma burinsu har yanzu bukatarsu ba ta biya ba ba za ta biya ba don allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu ودين الحق ليظهره على الدين ولو ولو كره الكافرون معناه كافرين نن musulmai na nan haka za a ta gwagwarmaya amma addinin musulunci shi ke da nasara shi ke da ɗaukaka shi Allah ya rubuta ma tabbata da ɗaukaka an fahimta baya nuna cewa za a zo a ba kafirai har abada a'a dai ya ce walau kare hal har abada akwai kafiran amma ba za su ci nasara ba addinin musulunci shi ke da ɗaukaka shi ke cimma nasara shi ne babun fi saha'in nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babi da ke bayanin irin karamci da baiwa da kyauta irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta kyauta da baiwa da karamci ba ta san rowa daga baya bayan na aka same su masu mulki suna rowa yana shugaban kasa yana gwamna yana mai kowa kan shi sani kowa kan shi sani ba haka ne ba eh za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن an المنكدر عن جابر قال يتي ما سئل النبي sallallahu alaihi عليه وسلم شيئا قد فقال لا ba a tabaro neman abu wajen manzo Allah ya ce la a babu sai dai ce la ajidu ma hamilukun alaihi wa a tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma la ajidu ma hamilukun alaihi akwai bambanci da ba zan ba ku ba da la ajidu ma alaihi me bambanci tsakani wannan dan ba shi da shi hanawa akai ka gani ko قال abu muhammad قال ابن عيينة idza lam yakun indahu wa'adun menene wa'adin da yake yake faruwa ne sai ya ce wa rawa uyayna an ibn al-munkadir an jabir bin qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi jabir yaje yana bukata manzo Allah ce law qad ja'ana malul bahraini qad a'tainaka hakaza wa hakaza wa qala bi yadayhi jami'an فقبض النبي صلى الله عليه da harajin Bahrain zai zo zamu baka haka za zamu cika maka zamu baka kyauta ba alkawari kenan ba to sai manzon Allah ya bar duniya kafin wannan dukiyar Bahrain ta zo ba haka bane ba wannan hadisin imam mun karanta cikin Muslim da Buhari wa fi riwayatin ukhra an ibn al-munkadir qala abu bakrin to yadda aka san rayuwa ta gaskiya take in na zo na gaje ka kan kujeranka duk abubuwan da ke kanka sai na biya sannan na ci gaba da aiki saboda nima wanda zai zo ya gaje ni shi ma zai biya wannan shi ma zai biya to haka za a yi a zauna lafiya babu wata wahalar da ke ciki sai abu da manzo Allah ya bar duniya wa ya gaje shi sai na abubakar na hawa sai ce man kana lahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam dainun aw kanat lahu qiblahu idatan falyatina yace duk wanda ke bin manzon Allah bashi ko manzon Allah ya mishi alkawari zai bashi wani abu yazo zamu bashi zamu biya shi in bashi ne zamu biya in alkawari ne za a bayar kowa ya zo shi sayyidina abubakar ya bashi kowa ya zo shi sai na bakar ya bashi saboda me saboda gaskiya ake abinda ake so kana ɗarewa kan kujeran gwamna duk waɗanda ke bin kasa mana ofis bashi yan kwangila da yan kaza da yan fensho da yan menene da menene da menene sai a biya kowa saboda kasa ta zauna lafiya ba za a taba rike hakkin mutane don ni na azurta kaina kuma Allah ya kyale ni zauna lafiya ba ba a taba fin karfin Allah ba rashin fahimta ne dabara ce ta bature dabara ce ta boko dabara ce ta rashin karfin imani a zuciya kana tsarewa kan mulki sai ka ce to 'yan kwangila masu bi bashi kowa ya zo tun da akwai kuɗin to me yasa duk wanda ya zo ya tsare kan kujera baya tunanin ya biya bashin basu sukan da suka gabata saboda ya san ya ake kulla basu sukan an bar ma ofis bashi ne wannan abin ne za a za a yi shi naira dubu sai a kai shi dubu ɗari sai wannan ya kwashi wannan ya ɗeba wannan ya shi ya san yadda ake yi shi yasa ya san wayanda suka gabace shi ainihin bashin ba bashi bane su suka kwasa suka sa a jihunsu shi yasa shi ma ba zai biya ba ba zai biya din nan ba wai tsantsene ne da shi ba fa a'a yanzu shi ma zai fara nashi yanzu shi ma zai fara nashi to shi yasa 'yan kwangila sun kwana a ciki kenan wannan yanzu shi ma zai fara nashi dan Allah ya shi za a zauna lafiya wannan dan kwangila an karya shi wannan an karya shi wannan yayi Allah ya isa wannan yayi Allah ya isa dan Allah za a zauna lafiya kai da ka ci za ka zauna lafiya saboda kowa ya san a inda ake shirya wannan kwangilayen akwai abubuwan da ke shi yasa yana jin zafin ya biya ya san ba aikin ne ya ci wannan dukiyar ba an fahimta ya kai an ba daidai ba da yanzu ku da a haiku ne yan siyasa ku ba zai taba yiwuwa Allah ya ce kar a yi abu kai ka fito ka yi ka zalunci bayansa kuma Allah ya kyale ka ba akwai zunubi tsakaninka da Allah laifi ya sha giya ya yi kaza ya tuba ya amma hakkokin jama'a ka danne hakkokin jama'a wani ya mutu saboda takaici wani ya talauci saboda takaici wani komansa ya lalace saboda takaici kowa na Allah ya isa kuma kana jin daɗi tunda kana hawar mota mai tsada kana sa riga mai tsada ina ya karfin imani ina imani wallahi tallahi ba za ka ji daɗin rayuwa ba har abada sai dai in jin daɗin rayuwa shine in an tara kuɗi amma in jin daɗin rayuwa a cikin zuciya yake wallahi kun rabu kenan har abada har ka je lahira kuma ka je ka tare da abin da zai abadan shi yasa ba za ka yin bacci ba sai ai ma allura ko sai ka sha magani ka rabu da hakkokin mutane ka gani za ka kwanta kai bacci hankali ka kwance ba za ka yi tafiya ba shi cikin bullet proof ba za ka shiga shi cikin kaza kaza kaza kaza kaza sai na Umar na kwance gefen masallaci aka aiko wani daga ina nesa ya zo ya ce ina shugaban ku ina shugaban kasa mai cikakken iko ko ina gwamna ko ina shi can kwanci ba gani ina ga shi can kwanci ya je ya gan shi tukunna ya ce tabbas ka yi gaskiya sai ka aminta ka yi adalci sai ka kwanta ka zauna lafiya abadan to me na cira su ba abin da na cira su to me zan ji mazu ai an san na Umar ko ai an ga abin nan shugabanci shi da eko karshen abin da karanta na mawata menene gandun sarki a kawo dabbobin talakawa su yi kiwo a kawo dabbobin talakawa su yi kiwo ni ma umar talaka a kawo dabba ta ta yi kiwo a wajen amma kaga usman ibn affan da abdurrahman ibn auf in ba waje to kar a nasu a bar su haka nan saboda me in dabbobin su basu yi kiwo ba suka mutu suna da gonakin dabino suna noma suna da inda za su je su samu kuɗi amma talakawa fa in dabbobin su suka mutu ba su da komai da za su dogara akai kowa zai kama hannun ɗansa ya zo ya ce ya khalifa ya khalifa ya umar ya umar cewa kuke zai yi kau da kai ne in karfi hali in kaman ban san su ba dole sai na neman musu abinci sai na neman musu abin da zan ba su saboda hakkin su ne a kaina ana fahimta in ka zama caman zaka zaka yi wanda ka zama gwamna haka zaka yi eh haka zaka yi eh yana da wahala saboda baka saba ba yayin da ka samu ana yi shi kake yi amma wallahi wanda ya san haƙƙi wanda ya san kan wannan matsalar babu wahala a wajen shi babu wahala a wajen shi ba wai sahabbai bane aka ce sahabban manzo Allah kana ganin wani abu nan kusa kusa Sokoto Muhammad Bello sarkin musulmi me me mishi abinci tana mishi aiki za ta dama masa fura ta ce Muhammad Bello ba ba nonon da za a dama ma fura ya ce ka tambali in babu nono a sha da ruwa mana in babu nono a sha da ruwa dibba filatanin sokoto karkashin wa yake duk riga inda ake tara nono karkashin wa yake amma tun da ba naka bane in ka ɗebo haramun ka halakar da kanka ka tambali ta ce muhammadu bello za a fa dama maka fura ba nono ya ce ka tambali in babu nono a sha da ruwa sai me ya faru sai a yi maganin me yunwa yunwa kenan ga tsoro gaban tsoro duk zafin yunwa ka ɗauko ɗimamen tuwo ko busasshiyar gurasa sai ka yi mai sai ka koren yunwa ta dan me za ka halakar da rayuwarka abin da ke kawo zaman lafiya fa kowa ya zamo mai amana wannan rayuwar da kuke gani fa ba da siyasa da kudukiyar siyasa aka raya ta ba manyan mutane ne suna kasuwanci wani yana kasuwa fa allura yake sayarwa ko allura yake sayarwa wani zare wani kaza kaza kaza kaza ciki yayi haji yayi aure ya aurar da ƴaƴansa ya kai ƴaƴansa haji makka me yasa albarka Allah ya sa musu albarka don ba zai yadda in ka zo kai ciniki ka manta da kwandalanka sai ya aji sai ran da ka dawo ba zai taba ba ba haka bane ba haka ake tafiya har aka zo mutanen saudiya 'yan kasuwan saudiya da ke kasuwan aikin hajji wata shekara muna makaranta janar islamiyya a airportin kano ko an samu matsala ne jirgi bai tashi ba ko jirgi gobara aka yi ko wata matsala ce dai aka samu jinkiri kwana nawa duk ɗan kasuwa ɗan kauye ɗan menene ka tambaye su shega kowa yana kuma kamar makoki ya sauko musu ba kowa ya je ba kasuwa ba kasuwa ba yadda za a yi ran da jirgin kano ya sauko kowa na walwala wannan zai sayar da menene carbi wannan huluna wannan tsaraba haka ake ta saya haka ake ta saya ta Najeriya Jeriya Jeriya na Najeriya yan Najeriya me ake yi kasuwa ake wannan yana sai da carbi wannan yana sai da allura wannan yana sai da kaza kasuwanci ake ba wai kuɗi mai yawa ba amma albarka mai yawa yanzu da aka zo kuɗi mai yawa babu albarka wa ya samu kwanciyar hankali wa ya samu kwanciyar hankali قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمأ عن ابن حازم عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا منذ الله كسنتي مي يوم كنياني لا يسأل شيئا إلا أعطى duk abin da aka roke shi inda akwai sai ya bayar in akwai zai kuma bayarwan babu laifi in ka cancanci ya baka ana rokan sai ya ɗauka ya baka in ka cancanci ya baka kana rokan shi ya ce na'am sai ya bayar in baka cancanta ba sai ya shiru ba zai ce na'am ba ba zai ce ba zai bayar ba shi yasa aka ce la yaqulu la sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال ورمت الله ربا يتي زحمت in aka ce an rajulin muhammad kenan ko to amma ce zahamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me matsayin wannan sahabi ne sahabi ne ya ce ranar da ake yakin hunai ina saye da takalmi mai nauyi na zo na yi gogayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na taka kafansa sai manzon Allah ya ɗauki bulalan sai ya ture ni haka ya buge ya ture ni haka abin da ya faru kenan da takalmi mai nauyi kafata na zo garin gogayya da manzo Allah na taka kafarsa manzo Allah ya ji zafi duk wanda wannan ɗabi'an ɗan adam ana yi maka abin da zai koya aka sai ka ko menene sai ka yadda zaka tukure wannan abin gare ka ko zahamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma hunainin wa fi rijli na'lun kathifa فوطئت بها على رجل رسول على رجل رسول الله صلى الله عليه sai na taka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa nafahani fatan bi sautin fi yadihi sai ya tunkude ni ya ture ni da bulala da ke hannunsa wa qala bismillahi awja'tani manzon Allah ce bismillahi ka ji min ciwo qala fa bitu li nafsi la'iman aqulu yace ai nan ban yi bacci ba ina ta tunanin yaya zan yi na jimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da gangan yayi ba fa yana cikin sahun manzon Allah ne ya zai auja'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na jimma manzon Allah ciwo yayi zan yi qala fa bintu bi lailatin kama ya'lamu Allah yace na wannan daren Allah ya san halin da na kasance a ciki har gari ya waye falamma asbahana idza rajulun yaqulu da aka wayi gari sai ga mai ɗan aiki ya zo yana cewa aina fulanu ina wane ya san manzon Allah ke kira kenan ko Kala Kultu haza wallahi alladhi kana minni bil ams yace to abinda nayi ce kenan gashi nan ana nema na me zai faru qala fantalaqtu wa ana mutakhawwif sai na tafi a cikin tsoro ina makarkata gashi nan manzo Allah yana nema na watakila laifin da nayi jiya kenan faqala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa she manzo Allah ya ce masa innaka wati'ta bi na'alika ala rijlayya Alarijili, bil amsi fa auja'tani yace jiya ka taka kafata da takalmi kuma ka ji min ciwo fa na na fatan bis sauti shi na ture ka ko na bage ka da bulalan da ke hannuna abin da ya faru kenan ko fa hadhihi samanuna ajatan fa khudha biha <laughs> wai me kenan da Hausa فهذه ثمانون نعجة فهذها بها دا أبن دا نايمة كنا في هديك دا بلالا ند ko kai mutum ya bata maka ba ce khuzul afwa wa amur bil murfi wa arid al jahili hadda kyauta hadda kyauta karamci kenan an manta mai ce a take ba in yi maka ka yi haƙuri ka yafe ka kyautata mishi ba haka bane ba ka yi haƙuri ka yafe kuma ka kyautata masa والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين gaiza masu سبقون aka ce kazamta gaiza. ba fushin babu ba ne. akwai sai ka ɗaure shi Alkazim shi ne a sa a bakin salka a ɗaure bakin ba akwai ruwa ciki ba to wal kazimin alghaiza bacin ram yana nan sai aka ɗaure shi Wal'afi na masu yi والعافين mutane afuwa. Wallahu سيما hibbul أفوا والله يحب المحسنين با أفوا كالإبا ككوتة mishi. kana dawowa daga asuba da asuba kana shiga gida sai ga yaro ya haura cikin kicin yaron gida ko mai ya ɗabi abinci yana kana kallo me zai gudu sai ka tsaya tsaya tsaya ya ɓata ma ko sai ka ɓoye ba ka faɗa ma kowa ba kazimin al-gaiza wal anin nas je ka babu laifi ya kama hanya za shi kace tawo tawo dawo dawo dauki abincin ka je ka ci ga naira dubu biyar in ka fita ka je ka yi ta ciniki kana ciniki wal kazimin al-gaiza ɗaya kenan wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinina ka yi masa kyauta kuma ka kyautata masa ba ka ce ya tafi da yunwan ba ka ji ai akwai wahala ko akwai wahala ko to amma fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne shi yasa imamu darimi ya ce kafin ku shiga rayuwa cikin alwala sallah meye da meye bari mu nuna muku manzon Allah sallallahu wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba sai ya kawo lokacin da aka shiga bani sa'ad ibn bakr aka je aka tsaga manzon Allah aka cire zuciyarsa aka yi me aka wanke aka cire hazzu shaitan aka mayar aka dinki aka yi operation to me manzon Allah ba zai iya yi alkhair alkhairi an cire rabon shaitan a zuciyarsa to me kuma me ba zai iya yi ba ba abin da ba zai iya yi قال أخبرنا يعقوب ابن حميد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال إن جبريل قال إتي ملائكة جبريل يتي ما في الأرض أهل عشرة أبيات إلا قلبتهم ya ce babu a cikin duniya duk waɗansu gidaje guda goma shaida na san ko me yake ciki fama wajattu ahadan ashadda infaqan li lihazal almal min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani wanda yake tsananin ciyar da wannan dukiya ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciyarwa ne yana bayarwa ne yana bayar yuti ata man la yakhsha al-faqra ba haka bane ba yu'ti suka ce karrihil mursala sallallahu alaihi wasallam saboda ya fahimci menene kuɗi in baka fahimci menene kuɗi ba to za ka sha wahala a cikin tara kuɗi ko duk sa'an da rayuwa ta zama duk kuɗi ana neman sa ne don a tara ba wanda zai taba koshi ba wanda zai taba wadatuwa eh waɗanda ka tara su ɗin ko halal ko haram ka je ka taskace su ba naka bane kuma sai dai a cikin lissafi kana neman wani ne yadda talaka ke yadda talaka ke ke jin ba daɗin ya nemi cifa ne ya rasa haka duk da wannan da ka taskace in ka nemi wani aiki za ka samu miliyan ɗaya ga ka miliyan dubu a je miliyan ɗaya ɗin nan baka same ta ba tashin hankalinka ya fi talaka da ya rasa duk cifa ne ba ne shi kai ma talaka yanzu kuma shi an faɗa muku wannan eh zai dai bayyana bai bayyana ba to abin da ake ce ma talauci ba bukata ba shi ma yana bukata waɗannan da ya tara ya kai ingila ko turai ya je aji to ba nashi bane sai in ya je hutu ya yi sati biyu uku ya kakashe abin da zai kashe ciki ya dawo amma shi da kansa ya ce zai dawo da wannan kuɗi a garin su ba za su yadda ba ba ingila ta ce dukiyar da ake ɗebowa daga najeriya in an ɗebi irinsu a ingila ingila ta daina ya ta gama yawo ba za ta yi ta gama ya ta gama ta tashi aiki amma ga shi nan ana zaune najeriya a sha wahalar a yi menene a ci a sha eh, a sa tufa a sa hula ba haka ba ne ba hular ɗan najeriya ta fi hular duk wani duniyan nan tsada ya eh, shi dan Najeriya a matsi a tatse a faɗai don a a gama yana nan in an tashi za a ci da daɗi ba daɗi za a dai ci saboda Allah ya manzo Allah alkawari al'ummaka ba za a kashe su da yunwa ba yunwa ba za ta kashe su ba ba zai yiwu ba babul fi tawadu'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama babin da ya zo yana bayanin ƙanƙan da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu ne akwai ƙaskantar da kai wannan mumini baya ƙaskantar da kai shi akwai ƙanƙan da kai shine tawadu'anci an fahimta shine ru'yatul fadl ala al-ghayr kana ganin wani yafi da ka kau ka fi shi kana ganin kaman yafi ka to shine man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah an fahimta an manta oro ya tulfadda alal ghairi ne an manta da lahallari ba manta ba ana karanta hawa. kana ganin kai kafi ne in kana ganin kai kafi shi ya za a yi kai mu'amala da shi kai kasan tsakaninka da shi mu wajen Allah wa ya fi wani wajen Allah shi ne fifiko na wajen Allah ne in ka fi shi wajen Allah shine ka fi shi amma in ya fi ka wajen Allah ko wane ne kai duk inda kai da wallahi a banza wa fi kake ya fi ka wajen Allah saboda Allah ce inna akramakum inda Allahi atkakum قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا الفضل ابن موسى قال حدثنا الحسين ابن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر منذ الله ينا يويت الذكر أمبتون الله ويقل ويقل اللغو yasasshen zance abinda ba shi da amfani ba za a ji shi bakin manzon Allah ba sallallahu har Aisha ta ce ku hutashe mala'ikun da ke rubuta abu bayan su da daddai ko da yana yin abubuwan da za su halla su ana ta rubutawa zurriyatan ba'dha min ba'd ai wannan makarantar da ta fito kenan makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha na na Fatima uh, wace makaranta suka yi FCE <laughs> kas suka yi University of Lagos ko Ife ko ABU ko BUK a'a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe kenan a duniyan nan gidan tarbiyya kenan a wace tarbiyya a nabawiyya nabawiyya ko wa salata kuma yana tsawaita sallar juma'a ko idi wa yaqsuru al don manzo ce inna min rajuli mun yace mutum alaman fikihunsa shine ya tsawaita sallar ya takaita hutuba eh a aka sun me eh Ah, ba mu taba karanta wannan ba ne an sha karanta an sha karanta haka manzo Allah inna min imnati ar rajuli alaman da ke nuna mutum yana da fikihu ya fahimci addini ya tsawaita sallah ya takaita hutuba me bambanci tsakanin tsawaita hutuba da tsawaita sallah sallah duk inda ka tsawaita ta an san kisu abinda za a karanta sura amma kashe za ka tsawaita hutuba fa shi ka karanta shafi ashirin ba haka bane ba to ba haka ake so ba ka takaita hutuba saboda me hutuba kana magana ne ka me ma'ana kana son a fahimce ka in kai hutuba mai tsawo kafin ka kai karshe an manta farko to me kenan kai amma an ka takaita hutuban da farkon da tsakiyar da karshen duk ana bin ka an fahimta kai kuma abin da kake so ke an fahimta wala ya anafu wala ya stankifu an yamshi ma'al armila manzon Allah baya ji da cewa wacce ba ta isa na je na gyara na biya mata bukatanta ba wane bai isa ba a manzon Allah baya yin wannan ko tsohuwa ce kai in ka ganta kamar bata isa ba in ta zo ce ya rasulullahi manzo Allah sai ya shaurare ta me take so ga inda zaluntar ta aka yi abinda take bukata ne wata rana an tada ikama kafin a ce Allah akbar sai me wata tsohuwa ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaurare ta har aka gama aka yi abin sannan aka zo Allahu akbar aka fara sallah wal miskin fa yaqdi lahumu hajatahuma manzo Allah baya rena da mutane wani bai isa ba wacce bata isa ba duk wanda ke da bukata a wajen manzon Allah ya isa isasshe ne har manzon Allah ya ga ya biya masa bukatarsa saura minti na ko ya cika saura minti kamar hudu hmm. wannan babin yana da matukan muhimmanci ko